اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake guri ma Allah ta'ala da sake haɗuwa ma wannan safiya mai albarka ta lahadi takwas ga watan shawwal shekara wacce ta daidai da 27 ga watan tara shekarar ta 2009 muna cikin kitabul jihad wanda yake shi ne darasin mu na biyu a wani littafi mai albarka na mawaɗa zai mun tsaya a hadisi na hudu kun za mu tashi hadisi na biyar bismillahir rahmanir rahim قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبارة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جدي قال عن أبيه عن جدي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم muna cikin wannan babi na kitabu tarji babu tarji fil jihad ubaidullah allaisi yake cewa wa an malik mafina yahya ibn yahya allaisi ya karanta da ni wani hadisi daga malik an yahya ibn sa'id daga malamin malik yahya ibn sa'id qal yahya ibn أخبرني أبارة بن الوليد بن أبارة بن الصامت أبارة بن الوليد أو أبارة بن الصامت يا كلام تدني أنا أقول أبارة بن الصامت أقول ما أبارة بن الوليد شو أبارة بن الوليد داني أنا أبارة بن الصامت عن أبيه daga أبادا ubada daga ubadatu bin walid daga baban shi kenan shine alwalid bin ubada an jaddi daga kakansa ubadat bin samit kenan mai ci magana ko shi wanda ya karanta da malamin yahya ibn yahya malamin yahya ibn sa'id shine ubadat bin walid shine yace mana an abihi to kaga yanzu ubada bin walid shine karanta baban shine walid bin ubada kenan kakan shi kuma shine ubar su bin samit sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qal ubar su samit yake cewa baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa mun yi ma ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mu baya mun yi mishi wannan mubaya'a ne ala sam'i wa ta'a akan mun ji mun bi duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa mun ji mun yadda kuma mun karba haka zan yi wannan ba ta kasance lailatul aqaba dare kiran da ma ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a dare shi yi mu baya da su a daidai da ake jifa jamarat jamaratul aqaba domin sa akwai mu baya ta biyu akwai mu baya ta farko ma ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a dare shi yi mu baya da su akan cewa za su yada wannan addini za su za su yi kaza za su yi kaza kuma za su bar kaza aka ambaci kazaman al'amura na jahiliya cewa duk za su ban shi za su bar shi ne ke hikaito mana daga cikin al'amuran da suke mai bai'a shi ne alas kan sun ji sun bi akan duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa fil yusri wal usri a cikin yalwa ko cikin kunci al yusri suna da dukiya za su bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal suna cikin halin kakanika yana rayuwa za su biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka suka yi manzon Allah biyayya wanda musulmi ne ba zai yi akan wannan ba tun da ka sa akwai wanda yake yana biyayya ga manzon Allah ne a lokacin da ba shi da wani abu da zaran yayi yayi kudi sai ya kuma ya fasa mubayar ya kuma kama ya canza abokai ya kama wata abin na har gida wani kuma za ga yana biyayya ne lokacin da yake da abin hannada da zarar abin ya yi ƙasa sai kuma ya ga ya zo ka je yana cewa kamar ya zarki sama a uzbinna za ga a kota kowane bangare akwai al'amura da ke faruwa shi sa shi tu bin shayin da yake ambatawa yake cewa mun yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam biyai mu baya za mu bi shi duk abin da ya faɗa man jinin bi fil yusri a wannan lokacin da yi wannan umarni ko ya hana muna da yalwa wal usri ko kuma muna cikin tsanani babu canza magana ba jin tsoro duk abin da manzo Allah ya faɗa haka zane so babu mu ba za ta sa mu sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba akwai din mu ba za ta sa mu sa'a wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fil manshati wal makrah a lokacin da muke da nishaɗi ko muke cikin kyamar waɗansu al'amura hasa haka za ka ji mutum yana da nishaɗi duk abin da aka ce ya yi zai iya yi wani lokacin kuma zai ji yana cikin kasala haka ne ko baka bane suke ubaratu bin sami da ya fassara mana yace sun yi mubaya'a da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za su yi mishi biyayya sun yi mubaya'a da shi za su yi mai biyayya a wannan lokaci suna cikin nishadi ko suna cikin kasala babu nishadinsu ba zai sa su kiyin biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kasalarsu ba za ta sa su ce ya rasulullah mun gaji ba a irin wannan hali suke ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya yasa kake gani idan ka kallaci wannan hannu na cewa ubangiji Allah ta'ala ya yi da su ya ba su kaza ya tabbatar musu da aljannatin suna duniya sai kuma ka duba wannan hannu ta irin biye da suka yi kargamanta su ne fa'allazina qala da an nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wa zadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel su ne fa waɗanda sun kammala wancan yaki ana jina jina aka zo za a huce wani sai wani shedani ya ce da su ta karkoce inna an-nasa qad jama'u lakum mutane suna nan sun yi dandazo ko suke jira sai muku su ɗaiɗai da ku sai suka ce allahu wa ni'mal wakeel sai suka kama hanyar suka tafi shi ne Allah ce inna ma zane kuma shekwanu ya hawufu wuya so da irin waɗannan mutane da sun yi biyayya sun yi mubaya a daidai wannan lokaci fa da suka wannan mubayar ba su da yawa kuma galibin su mutanen madina da suke mubayar suka koma garin madina suka je suka shigar da musulunci da mubaya wani mubaya ta farko kenan da mubaya ta biyu ta zo suka zo da ƙarin mutane sosai da sosai a kan nada inda ce wani da ke ko ma'ana ga damar shekara-shekara suke zuwa galibi lokuta aiki hajji ko kasuwanci da suka zo suka hada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta da su a addini akai mubaya suka koma da shekara ta dawo kar ga adadin mutanen da suka zo da su banda ba wai duk waɗanda suka musulunta ba a waɗanda ma suka biyo su kawai shi yasa kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Madina da hijira ya koma Madina da hijira garin Madina ya cika da musulmi sosai da sosai ina nufa ko musulmai da yawa wanda yake sai riga sun isar da abin nan su Jabir bin Abdullah su Umar bin Sami da sun kai musulunci cikin garin Madina an gano wannan ko waɗannan al'amara su ne abubuwan da mutum zai kudirci a zuciyarsa zai yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil yusri wal usri walman manshati wal makra yana da nishaɗi ko yana cikin kasala abu na gaba wa Allah nunazi al'amara ahlahu kuma ba za ni jayayya al'amari ba ga masu shi duk waɗanda yake wannan al'amari su wani ne suke da shi ba za mu zo gefe guda muna jayayya da shi ba kun wannan da ke ko ubangiji Allah ta'ala akwai gidan akwai waɗanda ya danka shugabanci muddin suna shugabancin nan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara ba za mu zo muna jayayya da su ba domin da akan da ka jayayya da mun gyara ake nema kuma wannan gyaran wannan ma baka hango ba sun gyara wannan ka ba shawara a gyara sun gyara to ne a faran kuma za a yi jayayya da su yanzu ka zo ka jayayya da su kuma ya bata wa za a yi da fata ne shine na abu tare a tsere tare a gani ko sannan kuma da Allah ta'ala an kuma ta bangaren malanta ne mutum ya zama kusa a karatu ilin kafa shi ta nitsi a cikin karatu yana cikin warasu wani fil ilimi kafafuwansu sun tabbatu a ilimi domin me jayayya da su saboda ka zai nuna maka cewar wa Allah nunazi al'amara al'amara zai zama yana da yana cikin shafi na al'umum kenan ko wa al-fi'lu kullu fil umur wa an naqula abu na gaba da muke mu baya a kan shi shine za mu tsaya wa annan kula za mu faɗa au na koma ko za mu tsaya wani shakku min rawi ne shi wanda ya rawaito hadisin ya sha'afa shin ma'aikin Allah ya ce wa annan kula bil haqqi haythu kunna ne? ko ma'aikin Allah ya ce wa annan koma bil haqqi haythu kunna mun gano na ko to irin wannan shakkar sai da suka rike ta domin kada zai faɗa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba ɗayan biyu dai ma'aikin Allah ya faɗi wannan to amma ba shi da jazmi ba shi da bai kudirce a zuci hakikanin wanne ne manzon Allah ya faɗa ba shi sa ya kawo su duka biyu amma malam mutum wannan jimla da ke nan fa na kula ko na koma amma sai ga mutum shafi guda ƙarerayi da su tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya zo yana ta fetsa su ke ai manzo Allah ne fara wani wani yana ji a zuciya shi waɗannan kazama maganganun ma ake Allah bai faɗe su ba Allah ya soke isa ake kira wannan shakku minar rawi rawi ɗayan biyu ne ne ya aka faɗa wa annan kula kuma mu faɗa mu faɗi gaskiya haifu makunna duk inda muka kasance la na khafu fillahi lawmata la'i ba ma jin tsoro gani da al'amarin Allah ba ma jin tsoron zargin mai sarki ko kuma cewa wa annan kuma bil mu tsaya tsayin daka akan gaskiya haifu ma kunna duk inda muka kasance gaskiya sunanta gaskiya don wani abu ba za a canza mata riga ba na farko don wani abun da za a baka ba za a canza maka ba za ka canza ƙarya ta koma gaskiya ba ko don wani abu da za a tsoratar da kai ba za ka canza ƙarya ta koma gaskiya ba wannan fa yasa malik ya kawo shi a cikin kitabul jihad kun gano nan da ke ko domin tsayawa ka faɗi gaskiya ba ka jin tsoron kowa sai Allah madaukakin sarki ba ka jin zargi tsoron zargin mai zargi wani ba karamin jihadi ne kuma aka sami irin waɗannan to ƙasa za ta zauna cikin ƙoshin lafiya la na khafu fillahi wa ma tala'in ba ma jin tsoro dangane da al'amarin Allah zargin mai zargi in dai gaskiya ce za faɗi ta koda akan mu ne kawai wannan shine hadisin da ubada ibn samit yake karantar da mu irin abubuwan da suke mu baya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akai na farko ala sam'i wa walusa fil walmakara wal makra wa an la yunazi al amra ahla wa an naqula aw naquma bil haqqi kama wannan hadisi kuma bukhari da muslim da nasa'i da ibn majah da ahmad da surwaito shi قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يذكر له جموعا من الروم ويتخوف منهم فكتب إليه عمر بن الخطاب أما بعد فإنه مهما ينزل بأبد مؤمن من منزل من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين وأن الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وحدثني عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليث yake cewa yahya ibn yahya allais ya karanta da ni wannan hadisi an malik daga malamin sa malik ibn anas imamu darul hijra an zai bin aslam daga malamin malik zaid dan aslam qal zaid dan aslam yake ce da malik ibn anas kataba abu ubaida bin jarrah abu ubaida bin jarrah komanda ne na umar dan khattab da umar ya tura shi ya je kirkaki rumawa ya rubuta doguwar wasiƙa ila umar bin khattab yana aika ta zuwa ga umar dan khattab wanda yake shine amirul mu'minin duk gaba ɗayansu da shi umar ɗan khattab da shi abu ubaida bin jarrah suna cikin al'asharatul mubashshirun bil janna mutane goma da ake musu bushara da gidan aljanna tun suna cikin koshin lafiya ba wai suna cikin magagin mutuwa ba ka gane wannan da ke ko don kasan mutum yana cikin magagin mutuwa a ne bushara da aljanna babban abin kwaɗayi ne kuma kowa yana buƙatar haka Allah ka sanya mara daga cikin su amma mutum kuma yana cikin ƙoshin lafiya a ce shi ɗan aljanna ne daga bakin da la yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha a gano ne shi zai ke cewa sa'idu wa sa'adu wa bana aufin wa talhatu wa amiru fihiri shine wannan abu ubaida bin jarrah shine amiru fihirin wa zubairu bin maddahu cikon waɗannan kenan a gane ya kawo suna abu ubaida ibn jarrah a cikin al'ashar bin bashirona bai jana wanda ke su suke bin su ne matsayi na biyu a daraja cikin sahabbai matsayin farko su ne na hudun farko wa kul inna khairan nasi ba'da muhammadin wa zirahu qirman fi muhammad arjahu wa rabihum khairul bariyati ba'dahum aliyan alif al khair min khair munjihu wadannan hudun farko su suka fi kowa daraja a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga su kuma sai ragowar shidan al'asharatul bashiruna bil janna to shi kuma dan Khattab yana cikin su kuma amirul mu'minin ne shi Abu Ubaida bin Jarrah shine kuma aminu hadhihi umma haka ma yake Allah ya faɗa kulli ummatin amin wa aminu hadhihi umma Abu Ubaida ibn Jarrah lokacin da kiristoci suka zo daga daga Bahrain daga abin nan Najran daga Najran suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su wajen ayiri ayiri masu tarin yawa har da Abdul Masih subhanallah suka zo wai sun zo su ji su ji kwaf akan abin da ya shafi almasihu me ya matsayin musulunci dangane da abin da ya shafi almasihu isa bin maryam sai ubangiji Allah ta'ala ya saukar da ayoyi kimanin tamanin da wani abu cikin suratu ali imran tun daga farkon sura al lam Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum aka dinga ba da labarin a ciki har aka zo kan inna Allah stafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imrana ala alalamin zurriyatan ba'dha min ba'd wallahu samil alim idh qalat mar'atu imran aka ɗauko kissar tun daga haihuwar mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wasallam aka ba da labarin na na maryam da yadda aka haife ta sannan aka biyo baya kuma da annabi isa alaihi salatu wasallam kuma ina ta'ala ce inna masal isa inda Allah ka masal adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun sai ce alhaq min rabbik wala takun min al-mumtarin faman hajjaka fihi min ba'd ma ja'aka min al-ilm فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل على الله على الكاذبين da ma'aikin Allah tsira da minci Allah su tabbata a ƙarshe wannan ayat ta sauka ya kira su ya gayyato su ya ɗauko alhassan da alhussein tun da Allah ta'ala ce abin nan na do abana ana wa abana aku ya dauko fatima ya zo da su da ali bin abi talib gaba ɗayan su ya zo da su yace su ma su fito da nasu a zo ai tsinuwa ai mubahala tsinuwar Allah ta tabbata akan waɗanda suke makareta kaga manzo Allah bai ce ta tabbata akan su ba duk wanda yake makaryaci tsinuwar Allah ta tabbata a shi sai aka samu wasu ƙwararru daga cikin suka ce kun babu wata al'umma da za ta yi mubahala da wani annabi ba ta fi ta ƙari gaba ɗaya ta kaɗanta sai an neme ta an rasa wadda kamar yadda za mu zauna ƙarƙashin kulawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai kiristocin zalika da annabi hun sisi akwai masu hankali a cikin sa'i inda yahuda ne suke a buɗe wutar. kun gane nan da ke ku sai suka ce za su tsaya karkashin kulawa manzo Allah ma'aikin Allah ya tura musu wakilinsa su dai suna su ba kuma za su mubahala ba ba kuma za su taimaka a yaƙi musulunci ba sai ma'aikin Allah ya tura abu ubai da bani jarra ki ce li kulli ummatin amin wa amin hadhihi al umma abidu abun abu ubai da ibn jarra domin sun ce ya manzo Allah ka turo mana amintaccen ka ne lokacin da ma'aikin Allah tsira da amintaccen Allah su tabbata a gare shi idan da sallah ya jiyo yana neman wa zai tura bayan sallah asubahi kuma dan khattab yake cewa sai nake daga kaina ba wai don a tura shi ba a to ai sun ji abin amintacce sai ya duba ya duba ya ce ana abu ubaida bin jarra yace ne kulli ummatin amin wa amin hafi al umma abu ubaida bin jarra ko ta al'umma tana da amintaccen ta mataccen wannan al'umma shine abu ubai da ibn jama'a ke na ya tashi biyu su ya jagorance su to shi sa kake gani da aka fara faɗan falala wannan sahabi sai ga kamar kowa ya fi sauran kowanne ya aka zo faɗan falalarsa sai ga kamar ya fi kowanne abin Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi sun yi wa musulunci hidima sosai da sosai dubi irin yadda abu ubaida ya fuskanci wannan ya turo ga wasiƙa shiga umar dan khattab shi kuma umar dan khattab yana cikin mutanen farko farko shiga musulunci idan ka ɗauko rijista ta musulunci daga mutum wani ne ɗaya wani ne wani ne na uku wani ne hudu ba za ka kai hamsin ba sai ka samu sunan umar dan khattab to kai yanzu na ka ɗauko rijista musulunci kai ne na eh tun daga abubakar siddiq ko tun daga khadija ko tun daga zaid bin haritha ko tun daga Ali na biyu Talib kada jin rana ɗaya suka musulunta da Abubakar da Ali na biyu Talib da zai rubin Harisa da Khadija in ke kwayar jin rana ɗaya suka musulunta shi sa kake ganin suna cewa to amma ta Khadija a magidanta Abubakar Siddiq a samari Ali na biyu Talib a bayi zai rubin Harisa haka suke rarrabawa to amma a gaba ɗaya fa kun gane wannan da ke ku? to zu yanzu da samu to daga nan zuwa yanzu kai ne na a cikin musulunci har mutum da zai zo dinga aibanta waɗannan bayan Allah abu bai rabin jarra ya rubuta dogon ga zuwa ga umar dan khattab ya kuru lahu jumu'a min rum a cikin takardar yana ambata ma umar dan khattab irin dubin dubatar rumawa da shi abu bai da ya gani wanda yake zai yake su ne domin arbun zan ne na arbuni kuma ce wannan ko rom sunan gari ne ko kuma arrom arbun jami'i ne shi ne arbuni Allah ta ya ce alflamin ghalibatu rum fi ajin al'ar arin an rumawa a zane wani da ke go to shi abu da bin jarra. ya ga karanta tantazan su ne su rumawa din ya ga su da yawa da makamai sai rubutu dogon wasiƙa yana faɗa ma umar ɗan khattab ko da ƙara mai makamai ko a ƙara mai sojoji ko kuma dai ya za a wa mai ta kawafu minu da kuma ilin tsoron da yake neman ya shige shi na suru waɗin a ƙarƙashin wannan kwamandan musulmi shine abu ubaida ibn jarrah Shi shine aiko da wannan wasiƙa yanzu mun ji takaitaccen abin da wasiƙa ta ƙunsa sai martani na na umar ibn khattab fakataba alaihi umar bin khattab sai umar dan haddab ya rubuta mishi ya maimai da amsar takardar shi yace amma ba'd bayan haka fa innahu mahama yanzil bi abdin mu'minin min manzili shidda yace matukar babu wani abu da zai sauka ga mummuni na tsanani babu wani tsananin da zai sauka ga mummuni ya ji alallahu ba da faraja sai allah ta'ala ya saukar da bayan wannan tsanani ya saukar da sauki da yayewar bakin ciki da yayewar damuwa a duk lokacin da tsanani ya sauka ga mamani sai hanga bayan wani lokaci ubangiji Allah ta'ala ya yaye mishi wannan damuwar wannan tsanani abu na farko kenan abu na biyu wa annahu lan yaghliba usrun yusrain kuma da al'amari yake babu yadda za a yi tsanani daya ya rinjayi sauki guda biyu Usman dan Khattab kenan kun san makarantun Qur'ani daga jin wannan tsanani daya babu yadda za a yi yarin jayi sauki biyu a ina kenan Allah ta'ala ya ce wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra al usr a cikin wannan sura alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ana akwai al usr guda na eh yusran fa kace ne al usr guda na al yusr fa ya yi wuce al usr guda ɗaya ne Hmm? mara umar kace mu kace al'asr guda ne kai baka calculation sosai bane malin sa kace mu yawwa al'asr guda ɗaya ne saboda mu'arraf ne idan suna ya zama na kira mun magana jiya idan aka samu sunaye guda biyu ko uku duka na kira ne to kowannen su yana matsayin ɗaiɗai ne an samu suna ne kenan guda uku uku ko biyu kenan ko idan kuma gaba ɗayan su ma'arifa ne to na biyun shi ne na farkon mana da Allah ta'ala ce fa inna ma'al usri yusra aga wasa ma'al usr inna ma'al usri yusra al usr na biyu shi ne al usr na farko kun gano wannan saboda duk gaba ɗayan su ma'arifa ne amma yusran na biyu ba shi ne yusran na farko ba domin na kira ne duka biyun na kira suke inda na biyu ya zama na ma'arifa ne sai ya zama arrafa al'awwal kenan ya yake arifa na farko da yake ba haka ba ne sai ya zama na kowanne cin gashin kanshi yake inna ma'al usri yusran yake kenan inna ma usri yusran yusran guda biyu al'usur guda ɗaya mun gano nan da ke ko shine umar dan bai ke cewa al'usur ɗaya ba zai rinjaye yusuf guda biyu ba eh da kuma mutum ya kwantar da hankali shi haka Allah ta'ala ya faɗa fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran kana da yusur guda biyu to dan al ɗaya ya zo ya zai mutum ya ta kufar baki da ba zai haka ba abu na biyu kenan da Umar na Khattab ya ambata mashi abu na farko da yake ce da shi babu yadda za a yi wata masifa wani bala'i ya soke ga mummuni ba ce sai Allah ta'ala ya sanya ya yi washi bayan wannan abu sannan kuma garka manta fa wa ya zale ba usurin yusrayn wa an Allah ta'ala ya yaqulu fi kitabi abu na nauke na na uku da zai ta'aziz nashi da shi zai karfafe shi da shi Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku dukkanin waɗanda suke imani isbiru ku yi haƙuri biyu ku yi juriya don kasan juriya tana zuwa bayan haƙuri ne sai an yi haƙuran ka tara haƙuran ka tara haƙuran sai kuma ya zama juriya ka daure ka daji warabitu ku yi jiran daku duk inda kuke tsammanin mayaka ɗan adawa makiya musulunci ya su kawo muku hari ta nan ku je ku rufe wuri shi ne wa rabu ku yi jiran daku wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun domin jin tsoron Allah shi zai sa ku rabauta duniya da lahira a ga wannan ayar da ke ƙarshen suratu al-imran ta hada abubuwa kamar haka abu na farko ta hada tabbatar da imani isa ayi bude su da ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka imani to haka yin imani shi ke tabbatar da waɗannan al'amura isa kake gani inda babu imani sai hada da wani abu wani sinadari na daban kun gani wannan da ke ko amma in dai da imani ba ya bukatar sai mutum ya sha abin da zai buga da shi ko kuma sai an tura shi sannan an tura wasu ruji a bayan shi sai da idan ya dawo su kuma su bindige shi mana ta kafin tsiyari ya je kenan to da yanzu yana da imani shi kuma yana da ayyuman yuwallihi yawma idan dubarahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah yana da cikakken imani sai Allah ta'ala ya bude ya bude magana da ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suke imani wa qul innamal imanu kuma qawlun wa niyyatun wa fi'lun aka sai an samu qawl an samu i'tiqad kuma an samu aiki wa sabiru ku yi juriya ku cije ku dage wa rabitu ku tsaya tsayin daka abubuwa na nauki na al'iman ku yi haƙuri ku yi juriya ku yi jiran daku wattaqullaha ku ji tsoron Allah wanda yake shine mahalicinku shine abin bautanku wanda yake yana da sunaye kyawawa da siffofi madawaka la'allakum tuflihun wanda yake hakan zai sa ku rabauta duniya da lahira duk lafazin la'alla a cikin qur'ani malamin tafsiri suke cewa ta Allah subhanahu ta'ala tana nuna cewar tabbas ne mana na Allah a cikin Qur'ani tana nuna tabbas ba da fatan za ku kaza ba ba ana kwaɗayin za ku kaza ba domin Allah a cikin larabci ita ce litarabci amma idan ubangiji Allah ta'ala ya ambace ta in dai kun yi hakan za ku samu abin da aka ambata in dai banda wacce take cikin suratul shu'ara wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wannan shine jawabin da kuma dan Khattab yayi wa Abu Ubaida ibn Jarrah قال رحمه الله باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو yanzu mun zo babi na biyu wanda ke mana bayani dangane da hani babin nahi babin da yake hana an an yi safar bil akan ayi tafiya da Alƙur'an ila ardul adu zuwa ga ƙasar makiya ƙasar da tsakaninku da su babu tsage ta wutar yaƙi kun gano wannan ko domin kafirai sun kasu kala-kala akwai waɗanda yake tsakaninku da su su suna kafirci su kuna imanin amma ba za su taimaka a yaƙe ku ba ba za ku taimaka a yaƙe su ba mana kuna shiga cin kasuwarsu suna shigowa cin kasuwarku akwai kuma da suke tsakaninku da su hakan kowa yana neman sa'ar kowa ne kun gano wannan da ke ku to akwai su ka saka shan su da yawa ubangiji Allah ta'ala yayi bayanan su a farkon suratul bara'a suratul tauba to yanzu za mu magana ne akan mutanen da tsakaninku da su babu tsage tutur yake ya halatta ku ɗauki ƙur'ani ku shiga gari قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو قال مالك رحمه الله وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو <clears throat> حديث da ya abu bai da jarra malik ta ɗaya rawaito shi a cikin malamin kenan na fata surar wannan babi ɗin mutanen da suke makiya addini tsakaninsu da musulunci fito na fito ne tsakaninsu da musulunci babu maganar a bar musulmi su addini to ya halatta a ɗauki ƙur'ani a yi tafiya za ta tafiya ƙasar ko za ka je sayayya ko za ka je wani abu ya halatta ka sanya qur'ani a cikarka ka tafi da shi in gano da ke ko wannan kenan sannan kuma waɗannan ƙasashe da ake tura sojoji su tafi ya halatta su sanya ƙwa'ani musulman su ya halatta sa ƙwa'ani a cikin jakarsu su tafi da shi ko bai halatta ba sani ya haya amma duki ubaidullah bin haya allaisi yake cewa ya haya bin haya ya karanta da yin hadisi daga malik an nafi daga nafi maula bin umar an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar wannan shine abin da bukhari yake cewa a sahul asani malik an nafi an bin umar mafi ingancin isnadi isnadin da ya fi kowanne a wurin bukhari shine isnadin da ya haɗa waɗannan malik sai nafi'u sai abdullahi bin umar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ya fi kowanne tsafta a cikin isra'i kaga kamar irin wannan hadisi kamar wannan hadisin da ke gaban mu kenan wannan sanadin da ke gaban mu an nafi daga nafi maula bin umar an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar annahu qala abdullahi dan umar ya ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana aga al-aslu kuma fi nahyi at-tahrim asali wurin nahayu shine haramun haramun ne an yi safara da qur'ani ila ardil adu ai tafiya da alqur'ani mai girma zuwa ga garin da suke makiya addinin musulunci saboda ne قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس يجي وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو abin da ya sa haka don jin tsoron kada makiya su kai ga alkur'ani je yake ba musulmai ba a nan dole a yi magana mai hukunci taba ƙwar'ani kenan ga musulmi ko ga wanda ba musulmi ba ga kafiri kenan Na shin lafazin makafata an yana lafi al'adu magana ce ta mali ko kuma cikwa hadisi ne eh magana ce ta mali sai dai kuma karku manta mun yi magana ko ajiya cewa muwadda yana da ruwayoyi da yawan gaske wannan ruwa da muke karanta ita ce ruwa da ya haya ibn ya haya allai sun yi Abdul abdulbar yake cewa da yawan malamai sun ruwaito wannan hadisi fata ayyana lahul adu cikon magana ne abin nan magana ce ta imam malik ibn anas sai dai kuma akwai ruwa ta irin su ibn wahab da sauransu wanda yake a ƙarshe an ce khashiyat an yana alhul adu shine ƙarshen hadisi, ma'ana na har rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an musafara bil qur'an ila ardil adu khashiyat an yana alhul adu dan jin tsoron kada makiya suke gare shi sai kaga a wacce ruwaya ta ibn wahab bai sanya wannan magana daga cikin maganganun malik ba sai sanya shi ne cikon hadisi na abdullahi dan umar da ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewar haka din kuma wannan shine abin da ko imam bukhari da ibn hajar yazo yana magana a cikin akan wannan hadisi ya hikito wadannan maganganu sosai da sosai cewar hadisi yana da fuska guda biyu akwai dai نهى alaihi wa sallam الله عليه bil وسلم ila السفر بالقرآن إلى أرض العدو خشية أن يناله العدو إيانا حديث يزيح إيه كنا akwai kuma makhafata an yana alhul adu iya na hadisi ne kaga duk dai babu cin karo da juna kenan ko kuma wani abu mamaki shi ma wancan din ruwaya ce na nafi'u daga ibn umar kun gano nan da ke ko sannan kuma akwai ruwaya ta wannan muwadda din shi imam malik ibn anas ya ruwaito shi ne na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an safar bil qur'an ila ardil adu iya nan shine hadisi na tsaye a gare shi shi kuma sai yi bayani illa dalilin da ya sa aka hana ai tafiya da alqur'ani shine makhafata an yanalu al adu jin tsoron kada makiya suke ga alqur'ani ne jira kun gano wannan da ke ko shi yasa ibnu abdul bar yake cewa kamar yadda ibnu hajar ya nakalto magana ibnu abdul bar din hakan nan kuma idan ka je ka duba lissu zikar na ibnu abdul bar din zaka samu maganar haka din malamai sun yi maganganu kan hukuncin tafiyar da sojoji za su yi da alkur'ani zuwa garin da ba na musulmai ba saboda duk garin da kuka shirya za ku je ku yaƙi su ga ya zama arzul adu idan wannan bai zama arzul adu ba ina ne arzul adu eh yawwa shi ne malamin suka ce idan bataliyar ta ku kaɗanci, akwai yiwuwar murkushe ta to bai halatta a tafi da alkur'ani wani so ya sanya qur'ani a cikin da kashe ta da shi kun gane wannan da kyau ku? Ba amma idan ya zama na akwai yawa adadin mutane sojojin suna da yawa kuna ganin mutanen ma da aka ji ba su wuce wanki hula ne da sai sa aike ku da ba to ga wannan malamai sun yi maganganu a kai wasu suna ganin ya halatta a tafi da alkur'ani wasu kuma suna ganin ya halatta ba a tafi da alkur'ani ba ina fata an fahimci da malamai suke bayani da haka abu na gaba shine mai hukuncin kafa alkur'ani kenan ga wanda ba musulmi ba hmm? bi halatta ba to amma kuma ya zafe da wasiƙun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga rubutawa kuma a cikin wasiƙun akwai ayoyi na alkur'ani kun gano wannan akwai sunan Allah a ciki kamar da ya rubuta ya rubuta zuwa ga hirakal ya rubuta zuwa ga muqawqis ya rubuta zuwa ga waye zuwa ga wani ce ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah wa in tawallaw fa qul shahadu bi anna muslimun ay qur'ani ce ko ba ay qur'ani ce. eh annabi suleiman da ya rubuta wasiƙa zuwa ga wacin bama gujiyar me yace a cikin wasiƙar innahu min sulaimana وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى علي وأتوني مسلمين أتشكي وسيكر أقول بسم الله الرحمن الرحيم kuma yanzu na farko dai da wannan ayar da muka ambata da wacce ayar gaba ɗayan su da aya bace a suratul naml wani bangare ne na aya ba aya ba ke wani bangare ne na aya hakan nan wancan ayar ya halin kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum wani bangare ne na ayar ayar ita ce qul ya halin kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an gane eh sarki suleiman ce ya haka ne mun wannan da kai ko wannan kenan tsoraka malamai suke ganin wannan ba zai zama dalili na cewar ya halatta wanda ba musulmi ba wanda ke alkur'ani ne girma saboda an rubuta su ne ba a matsayin qur'ani ba matsayin ba da shaida matsayin ba da dalili An gano wannan da ke ko kamar za ka karanta ayi qur'ani an ce kawo hujjarka ya ta ce Allah ta'ala ce ya yi ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun idan za ka karanta ayar sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'a ba sai ka faɗa ba saboda yanzu a karanta ta ne a matsayin babu dalili ba a matsayin karanta qur'ani wa rattil qur'ana tartila ba ba ga lokacin ma ba ka rerawa ba hmm? ko kana rera ba ka rerawa <laughs> idan hada cikin ba wannan shine daidai gwargwadon maganganun da malamai suke to lalle qur'ani yana da kariya kada mutum ya bari ya saki qur'ani haka kasa ta kawai kowane ba ma guji kowane arni kawai kama ya saki qur'ani haka dole a tsarkake alqur'ani Allah ta'ala ce alladhin amanu min ko mushrikuuna najasun wala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da an min hada to najas kuma za a ga qur'ani dauka wani hadisi bukhari da muslim da abu dawud da ibn maja da ahmad da sirwai tushe shi babu na uku babu na nahayi an qatlin nisa'i wa lulidani fil ghazw babun da zai mana bayanin an hana a kashe mata da ƙananan yara a fagen fama to tsari na musulunci shine sojojin musulunci ba sa kashe mata ba sa kashe ƙananan yara a gane wannan da ke ku. amma za ta yi waɗannan rikita rikita da ake yi ko a je a ta jefa goma a cikin gari mala a kashe mata da ƙananan yara a zuwa cewa an ya an kama su an karkashe su da sauransu A'a an san da suke a boye ko ba sani ba duk wani mai ɗauke da makami an san da yake a boye a je a sami ke mana da makami ne a hannunka makami ne a hannunsu shine amma mutanen da ba su je ba su gani ba cikin gari in gina haka na jefa ma bama na jefa makamin abin na mai linzami cikin garuruwa haka lakalai ya ka wanda zai fi nuna maka matsayin musulunci na kare haƙƙin bil'adama hatta a fagen fama ba a yarda haka kawai mutum ya ɗauki bindiga ya dinga kashe mata da ƙananan yara ba idan ka kashe mata suwaye kuma za su haifi nan gaba idan kuka kashe ƙananan yara so ya zo su rike garin kuma nan gaba sanan ƙananan yara mai suke ba su ci nanin bananin ka ci su kun gano nan da kyau ko su kuma mata menene mutane ne ko fa masu raunin gaske ƙa'ida ita ce sai dai idan an ga kowannen su da makami yana buɗe wuta mutum ta gama ce da makami tana buɗe wuta a shi kenan kawai yanzu ba mace ta gani ba soja ta gani a gane ko ga yaron karami ya yi lambo yana ruwan sai ya gaga sai ma wuce za ka bi ta kan shi za'a amma mutumin da sun ji kara a sun yi wani suna neman mafaka sun ji kara a kan sun yi wani wurin a guje suna neman mafaka ya yi kuma nasu na a hade su ga dai bayani قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك قال حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان قال فكان رجل منهم يقول برحت بنا امرأة بن أبي الحقيق بالصياح فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكف ولولا ذلك استرحنا منها قال يتي حدثني يحيى عن مالك عبيد الله بن يحيى الذي يتي ما فينا يحيى ابن يحيى الذي كان تدمي من حديث لدى مالك عن ابن شهاب daga malamin malik ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri an ibn malik daga wani da نكعب ابن مالك وانا داكينا شيني شيني ساتشين قوسين وانا شيني شي حسبت انه قال عبد الرحمن بن مالك يتي انا كنت رسكن ياتي عبد الرحمن بن كعب بن كعب بن مالك عبد الرحمن بن كعب معنا شيني ابن نا كعب بن مالك انه قال شي abdurrahman bin ka'ab bin malik ya ce wannan ya zama kenan wace an yi bin lika'ab bin malik qal annahu qal hasibtu annahu qal abdurrahman bin ka'ab annahu qal abdurrahman dan ka'ab ya ce shi ma abdurrahman dan ka'ab ɗane na ka'ab bin malik ga abin da ce na har rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allazina qatalu ibn abul huqayq an qatalu nisa'i wal bidan maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana waɗanda suka kashe ibn abul huqayq ya hana su an qatalu nisa'i wal bidan su kashe mata su kashe kananan yara wannan shi abul huqayq wani bai bayahudin mutum ne wani jababar mutum ne yana cikin yahudawan haifa kun gane nan ko ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ba da umarnin a kashe shi amma kada a kashe mata kada kuma a kashe kananan yara abinda za mu magana a kai shi ne shi da abdurrahman bin ka'ab tabi'i ko sahabi tabi'i sannan kuma ya ce ba mu labarin maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kenan ko wa mursalin minhu sahabiyu kenan sakam kamar da muke bayani jiya saboda haka wannan hadisi mursal ne shi kuma hadisi mursal yana cikin hadisai wanda suke da ife amma wannan hadisin fa ya kai labari ku yi a hankali kar ku ci ana kallo wa littafi kariya ai kama da mu alƙali sun bai ce Allah ta'ala ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ta'ala yana ba da kariya ga waɗanda suke imani yana kifayi a kansu to don kana da wani dalili da bincike da za ka iya kara malami shine abin da ake bukatar ka yi magana ba wai a zuwa ce kuna ta kare muwadda ba hakan ma ake bukata sannan kuma kai kana karanta kana fasara abin da aka rubuta ne wannan ruwaya da muke karantawa ruwaya ce wacce take ba ambaci sahabin ba domin abdurrahman bin ka'ab bin malik ne ruwaya ce wacce take mursala da ifa ce sai dai akwai waɗansu ruwayoyi da suka kai labari na wannan hadisi din wanda yake hakan ya sa hadisi ya zama ingantaccen hadisi shi sama ibn abdulbar yake cewa duk waɗanda suka ruwaito shi iya sanin sa waɗanda suka ruwaito muwaɗa gaba ɗaya su ruwaito su ne wannan ruwaya ruwaya ce mursala in dai wannan ruwayar alwalid bin muslim shi kaɗai yake da ruwayar ta abdurrahman bin ka'ab bin malik an abdurrahman bin ka'ab bin malik an ka'ab bin malik ma'ana abdurrahman bin ka'ab ya yi ruwaya daga wurin babansa ka'ab bin malik mun gano wannan da kyau ko kuma wannan ruwaya ita ce a tara kokani ya yi amfani da ita saboda ka ganza a ta ruwayar da ta tabbatar da wannan ruwaya ce wannan ta tashi daga matsayinta na mursala ta koma abin nan mafu a kenan shi yawa shi abdurrahman bin ka'ab ya yi ruwayar magana wurin babansa ka'ab bin malik shin kuma ka'ab bin malik shi ne mutumin da wala salasatul ladina khulifu ɗaya daga cikin mutum uku قال يتي فكان رجل ya يقول waɗannan mutanen da suka ji suka kashe ibn abin huqayb da ma'aji Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yi musu tokaciyar banda kashe mata banda kashe kananan yara fakana rajulun minhum yaqul wani mutum daga cikin su ya kasance yana cewa barrahat bi mar'atu abul huqaiq bi matar abu huqaiq kawai ita ta bayyana al'amarin mu yadda ta kwantsama ihu kun gano wannan kwantsama ihu da ta yi shi yasa al'amarin su ya bayyana سورة ما خيبر ومن قال لك على أي مكان أكون سورة الحشر فرق ورقة سورة الحشر ما كان سكينا أبتدسوا ما ظننت أن يخرج منها وظنوا أنه ما يأت مصوله من يجي الله تعالى ساعتي كسا كترسوا وإنه داياني ياسر أمباني إن إذا تبين الأمر توتهنى بالصياح تهني إيهو دتين فأرفع السيف عليها sai na ɗaga takobi zan fille mata kai sun ma'abkuru na haya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai in tuna a halawa da maza allah sallallahu alaihi wasallam yi na cewar kada a kashe mata kada a kashe kananan yara fa a kuf sai in dakata walaula zalik da ba din haka ba istarahna minha da mun kammala da ita mun huta da ihunta wato an dauke mata an ɗauki wata shi kuma yana magana ihu ba magana ihu to ku duba hatta a cikin fagen fama a cikin yaƙi suna tuna umarnin maza Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda mutum ya kai da cin ka karke mu'amala da shi a yadda shi ya mu'amala da kai kai mu'amala da shi a kan yadda musulunci ya umarce kai mu'amala da shi karka magana ce to ai sun mana kaza ai sun mana kaza ai sun mana kaza ai sun kashe mana ƙananan yara ba shi ke nuna mun kuma kashe musu ƙananan yara ba haka da guba ka wani ai sun kashe mana mata ba shi ke nuna mu kuma mu kashe musu mata ba domin mu an hana mu su kuma da ba su da wani jagora abu guda da yake shine abin bansu da zai iya hana su mun gane wannan da ke ko saboda duk mutumin da ya maka mu'amala da mummunan hanya kai ko fansa za ka ɗauka za ka ɗauka ne a kan da musulunci ya tsara maka da fansa ɗin? da musulunci ya baka dama ka dauki ba sai dan kai hakuri shine wala aqabtum fa aqibu bi misli ma uqutum bi wala sabartum law khairul sabirin ina abin nema saboda ka hatta anan duk yaki ba a saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hatara inda ya sa da kan da sai ga abin ya juyo baya لقد صدقكم الله وعده إذ تحسنهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولا قد عفا عنكم وذلك القرآن أحد تسعى من زعل الله صلى الله عليه وسلم قرن مسيفا بين nisa da yayi da yayi kura zai abu kaza sai ya tuna manzo Allah ya hana sai وسلم kani sallallahu alaihi wa alihi بيهكي ما يرويتوشي وقال رحمه الله وحدثني عن مالك النافي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان حديث لك مالك لك مال sanafi لك ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ma ما Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ra'a fi ba'd ya gani a cikin abin nan ya kokin da ya yi ya ga imra'atan maqtulatan ya ga ta mace da aka kashe fa an kara zalik sai ma'aikin Allah ya kyamaci haka sosai yayi musun haka yace dan me ko kashe ta wala an qatala nisa'i wa subyan ma'aikin Allah ya hana a daina kashe mata ya hana abin ya hana kashe mata kuma ya hana kashe ƙananan yara ba a kashe mata ba a kashe kananan yara wani hadisi bukhari da muslim da abu dawo da turmudi da ibn maja da ahmad duk sun ruwaito shi wadda sun yi amalik an yi haya bin sa'i an na ababakar musuddeka ba a sa jiyushin ilasha fa kharaja yamshi ma aljiri bin abi sufyan wa kana amira rubu'in min tilkal arba fa za'amu da yazida qala li abi bakr إما أن تركب وإما أن أنزل فقال أبو بكر رضي الله عنه ما أنت بنازل وما أنا براكب إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف وإني موسيك بعشرين لا تقتلن امرأة ولا صبية ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا تعقرن شاه ولا بعيرا إلا لمأكله ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن abubuwa ne kenan goma kenan وحدثني عن مالك يحيى بن يحيى الليثي كتشوا imam malik ibn anas ubaidullah bin yahya alayhi yake cewa yahya bin yahya alayhi ya karanta da wani hadisi daga malik daga malamin sa yahya bin sa'id anna ababakar ne siddiq lalle abubakar siddiq mm siddiq hadhihi al-umma kenan ba'asa jiyushan ila sham ya tayar da rundunonin yaƙi zuwa ƙasar sham suriya kenan a yanzu a manta, a da an ce sham ya haɗa siriya da jordan da wani yanki na falastin da ina gaba ɗaya su da ke nan ne asalin tsohon dalar rumawa ka gane da kyau ko ya tura jiyush rundunonin yaƙi tura ta kharaja yamshi ma'a yazid bina abi sufyan sai abubakar siddiq ya fito yana tafiya a ƙasa shikenan yamshi yana tafiya tare da yazid bin abi sufyan shi yazid bin abi sufyan wa kana amira rubu'in min tilkal arba ya zama shine kwamanda na ɗaya daga cikin bataliyoyi da aka tura sai shi kwamanda yana tafiya akan abin hawa shi abubakar siddiq wanda shi ne khalifatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya a ƙasa yana mai rakiya kenan za a mu'alla anna da qala li abu bakar sai suke cewa yazid bin abi sufyan ana wannan tafiya ya faɗa ma abubakar siddiq yace da shi in ma an tarka ya khalifata rasulullah in ma dai ka hau wa in ma an anzil ko kuma ni in sauka ba zai ni ina kan abin hawa ina tafiya kai kuma kana tafiya a ƙasa ba wannan su za ka gana shi tawazu'un shi abu bakar su duk na gana shi tawaye ta hudun shi ne khalifatu rasulullah yana tafiya a ƙasa wannan kuma shi ne kwamanda ya ce zai sauka kun gano wannan da ke ko shi ne ibn abu bakar yake cewa la'alla abu bakar su duk ya tuna hadisin da wasu yake cewa duk mutumin da kafar shi ta yi ƙura saboda ɗauka addinin allah ana lissafa cikin ya yi jihadi saboda addinin allah ba haka tun da ya fito ana tafiya kafin za ki kura kenan imam bukhari ya gina babi akan wannan babu mani tarra abin mana gubarrat qadamahu babin da zai bayani hukuncin mutumin da kafa shi ta kura saboda tafiya da ilimin dauka addinin Allah fa qala abu bakr sai wa siddiq ya ce ma anta binazil ba za ka taba sauka ba wa ma ana bi raki ni ko ba zan hau ba an ga tawadu'un abubakar siddiq kenan a duk lokacin da kai tawadu sai Allah ta'ala ya daga ka a duk lokacin da kake ta dagora kake ta dagowa sai yanzu kana ta kasa kun gane wani da ke ko ka duba ga ruwa da ke kan tukunya yana ta kasa. ne in zafi duwa ga wanda yake ta kokarin kamo sama ka ga ya kamo ta dubu hayaki shi ana ana kasa shi da dan neman sama yake kaga ya kamo sama abin da ya samu kun gano wannan da ke kusa da girman kai ba shi da amfani suke cewa mai girman kai fa kamar jirgin sama mutane ke cikin jirgin sama ne su mutane ke jirgin sama suna ganin su a sama can sama suna hango mutanen da ke ƙasa yaya in mutsa mutsa haka su kuma da ke ƙasa suna hangon shi dan mutunci a gano mai girman kai ba shi da amfani ce in yahtasibu khutaya hadhihi fi sabilillah ni ina lissafa waɗannan Kafin da nake yi su ma ina fatan su shiga na yi jihadi da madauka addinin Allah kuma fara la sunan su abubakar su duk ne magana yace inna ka satajiru qauman kara a wannan tafiyar da aka samu mutane domin kar kuma manta sham ya fata. za mu an muhabbasu an fusahum lillah wai suna cewa su sun katanje kansu domin Allah ne kadai ruhbaniyawa kenan sun bar gari sun je sun samu wani wuri sun fake suna ganin wai suna tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala sun shiga halwa kenan ko wanda yake babu ita a musulunci su ma Allah ta'ala ya ce da uwa su suka kirkire ta ma ka tabna ha alayhi fazarhum wa ma za'amu an muhabbasu an kusumula ka kyale su tare da abin da suke cewa wai sun taskance kansu domin shi kun gane wannan saboda ƙa'ida ta musulunci kuna tafiya kuka samu mutane a wurin bautar su suna bautar su ku wuce ku musu kun gane wannan kuka zama mutane a cocinsu suna ta Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki ku huce su <laughs> eh kai da kenan wasa ta jiro koman fahasu a wasu rukusin mina sha'ar kuma za ku samu waɗansu mutanen sun aske kawunansu waɗannan kan fadari ma fahasu an safe inda suka aske ikin nan kusan yare ta takobi waɗannan maguzawa ne ba kirista ba ne mun gano wani da ke ko waɗannan matsafa ne waɗannan wa'in ni musika bi ashirin yake ta tuni ina maka wasiki da abubuwa guda goma halifa kenan yake ma kwamanda ya kiyaye abubuwa guda goma abu na farko la taqtulan na mar'atar, kar kashe mata mace wala sabiyan na nauke na kada ku kashe ƙananan yara wala kabiran hariman kada ku kashe dattijo wanda tsufa zai ke mushi kada ku kashe shi in dai kuma ba kun fahimci cewar shi ke da dabarar tsara masamari irin yadda ake yaki ba a wani ya zama tsohon na jibi kina yi wala taqta anna shajara musmiran kuma kar ku sassare bishiyoyi masu ‘ya'ya kar ku zo kuma afka magari mangoro duk ku sassare su da lemo da gwaiba da waye da waye tik duk wani ɗan ice kar ku sare shi wala to harriban amiran kada ku rusa gidaje wala ta sha kada ku farke dabbobi shine al'aqar akuya ne maka a yanka sai a sauka a farke ta za ta ci ba za su ci ba kenan an zama da ita mushi an kashe ta wala ba'iran haka nan raƙuma karku abin nan farki su illa lima akala sai dai in za ku ci sai ku yanka wala ta na nakhlan kada ku babbace gonakin dabino kun ga ta an faɗi bishiyoyi masu ƴaƴan itatuwa saboda dabino yana da matsayi na musamman sai aka sake ware shi Kar ku babbake gonakin itatuwa akan wanda suka ce to ya rasulullah me yasa aka aka bugi aka babbake musu gonakin dabinan su a Khaibar sai Allah ta'ala ce ma qata'tu min limatin aw taraktum wa qa'imatan fa bi iznillah da umarnin Allah kuke wala tufarriqanna kar kuma ku rarraba shi ku kace kace da shi wala taghlul kada ku yi alghalul alghalul alghallu shine in an tara ganima kafin a raba wani ya dauki wani dauki wani abu ya koyi ya dauki ta hansun da sabuwa da ya gani ya koyi ya dauki wani ne a ciki ya koyi wala tajbun kar kuma ku tsorata ba a tsoro waɗannan abubuwa guda goma sune ne abubuwan da sai na abubakar ya yi wa abin nan ne ke da suna kwamandansa wannan wasici da su sai hadisi na karshe hadisi na goma sha ɗaya wa haddasani an malik annahu balagahu anna umar bin abdul aziz kataba ila amil min ummali annahu balagana anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza ba'atha sariyatin kana idza ba'atha sariyatan yaqulu lahum sariyatin kuskure kuma da himan su sariyatan ba sariyacin ba yaqulu lahum ughzu bismillah fi sabilillah tuqatiluna man kafar billah لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك وحدثني أم مالك أنه بلغه بلغه shine kamar suke ci hadisi mu'allaq a cikin bukhari kaga bukhari yana da hadisi mu'allaq wanda yake ya kawo su babu isnadi kun gano wannan da ke ko haka ne shi ma malik ibn anas ya kawo wannan hadisin ba tare da isnadi ba sai dai karkamanta imam muslim da al-arba'a turmuzi da nasa'i da ibn maja da abu dauda sun lalubu mu wannan hadisi isnadi da ko shine tariq na sufyan al-thawri daga alqama bin mursid daga sulaim an burayda an abihi shine isnadi din kaga hadisi ya kai labari kenan an bai ci wannan dake ko yake cewa anna umar bin abdul aziz lalle umar dan abdul aziz kataba ila amil min ummali ya aika ma wani gwamna daga cikin gwamnoninsa ga abin da wasiƙar take cewa annahu balagana lalle bayani ya zo mana anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin shi Umar bin Abdul Aziz baya cikin sahabbai yana cikin tabi'ai mana yanzu yayi karatu a gaban sahabbai ke nisa yake cewa bayani ya zo mana manzon Allah ya ce bai ce ya ji manzon Allah ya ce ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a